إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يجيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقدب أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكا قديا تتفتك ألا وبنجد تالكي wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 22 ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu dani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin alkur'ani inda muka kwana a cikin sura ta uku a jerin gwanon surorin alkur'ani suratu ali imran mun kwana a aya ta bakwai a jiya a jerin tafsirinmu na wannan shekara wannan shine majalisi na hudu. muna ƙarƙashin ƙunin Allah maɗaukaki da ya ce fihi ayatun ayyinatun maƙamu Ibrahim wa man da kalahu kana aminan walillahi alan nasi hijjul baiti an istafa'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin Allah madaukaki bayan yayi bayani akan ka'aba ita ce masallacin farko da aka fara ginawa a doron ƙasa aka ajiye shi ga mutane wanda ke garin makka mai albarka kuma shirya ce ga talakai to ne Allah ce fihi ayatun a cikin wannan gari na makka da kuma Ka'aba. akwai ayoyi bayyanatun wadda suke a fili kwalo makamu ibrahim akwai matsaya da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya tsaya lokacin da yake gina ɗakin kaba da shi da ɗansa annabi isma'il Allah ya ce wa man da kana aminan duk wanda ya shiga makka tabbas yana cikin aminci walillahi ala nasi hijjul bait Allah ya daura wa mutane ziyartar ɗakinsa sa shine Ka'aba sai Allah ya ce man istata'a ilayhi sabila wanda yake da iko zuwa gare sa to istita'a wanda Allah subhanahu wata'ala yayi bayani a cikin wannan aya shine kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira wanda imamu muslim ya rawaito sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ayyun nas ayyuhan nas ya ku mutane qad furida alaikum alhajj fa hujju an fallanta muku aikin hajji saboda haka daga yau na umarce ku ku dinga yin aikin haji faƙala rajulun a kullu amin ya rasulallah sai wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah duk shekara za mu dinga aikin haji wajibi ba sakata sai maza Allah ya shuru hatta ƙara ha har sai da wannan mai tambayin ya tambayi manzan Allah sau uku duk shekara ne wajibcin aikin hajji ke kan kowane musulmi ko koyaya فقال رسول الله صلى الله عليه وآله sai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa ya ce lau na'am la wajaban. yace ce da na kuskura na ce eh to da aikin hajji ya zama wajibi akan kowane musulmi duk shekara wala mastata'tum kuma da ku al'umma da ba za ku iya yi ba kuma qala zaruni ma taraktukum sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ku kyale ni akan abin da na ajiye ku akai فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم abin da ya halaka yahudawa da nasara da suka zo gabaninku yawan tambayoyin da suke yi wa annabawansu kuma in an basu su amsa su ƙi yin abin da annabin ya ce za su yi tambaya za a ba amsa kuma su ce ba za su yi ba to kaga irin wannan da wannan mutumin da ya yi tambayoyin nan guda uku a jere Allah baya nufin mu da wahala da ba za mu iya ba a ce duk shekara wajibcin aikin hajji ya kama ka amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru sai ya zama na aikin hajji da Allah ya ɗaura mana idan ka yi shi so ɗaya shi kenan duk sauran in ka je fira ne amma wajibin da Allah ya daura maka wanda in kana da dukiya kake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka da muka mutu ba yahude ko ba nasari imana ko dai ka mutu ba yahude ko ka mutu krista in kana da kuɗi da za ka iya yin aikin hajji kake yi manzo Allah ce to ka mutu ba yahude ko ba nasari to wannan sai ya nuna cewa sauƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah bai ba shi iko ya fusata ba da manzan Allah ya yi fushi a lokacin da wannan mutumin ya yi tambaya ya ce e to da ni da kai yanzu muna shan wahalan fushin nan sai Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dama ya nasu ya yi shuru kaga wannan tarbiyya ce ga ɗaliban ilimi da kuma malamai saboda a matsayinka na ɗalibi ko malami za a iya maka tambaya ta ta'annuci don a kure ka ko a fusata ka to kada ka yi saurin fusata ka yi ƙoƙari ka danne ka yi haƙuri an taɓa yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya wani ya kalli manzan Allah ya ce baba na waye ka je san wannan tambayar mutum ya tambaye ka ce waye ubansa ai ka san tambayar ce ta annuti sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babanka shine wani dan wani sai manzon Allah ya murmushi sai ce rahimallahu Musa yace Allah ya ji dan annabi Musa faqad uziya akthara min zalika fa sabar an cutar da shi fiye da haka kuma yayi hakuri kaga me ake so a nuna kai a matsayin ka na talibin ilimi ko malami dole wata rana wani lokaci mutane za su yi maka tambaya ɗan ƙure wacce ka sani ka ba da amsa wacce baka sani baka ce ban sani ba wannan kuma baya cire ka daga kasantuwar ka malami imamu malik bin anas al-asbahi imamu darul hijira Allah ya ji kansa da rahama wani mutum ya taso daga iraq aka masa guziri aka bashi mutanen anguwansu suka taru suka ta kwabo sisi taro haka tara aka ba shi guziri ya taso daga iraq zuwa madina ya rubuta tambayoyi guda arba'in mutanen da suka bashi guziri suka mai tambaya ya zo madina ya tambayi imam malik ya zo imam malik ya amsa tambayoyi bakwai a ciki sauran guda arba'in a guda talatin da uku in ya tambayi imam malik sai ce la'adiri sai imam malik ya ce ban sani ba har ya gaba tambayoyin guda arba'in guda bakwan nan imam malik ya amsa masa sai mutumin abin ya taba shi ya ce jama'a ta ne fa suka biya min kuɗi guzurin nan da na tun daga iraq zuwa nan madina don wa'annan tambayoyin na zo yanzu ne kake so in je in gaya musu sai imam malik ya ce ka gaya musu maliku ya ce bai sani ba ya canza shi daga malikunsa ya canza shi daga malikunsa ba to kaga tarbiyya ce ake ba ɗalibin ilimi a duk lokacin da mutum ya zo tambaya in baka sani baka ce baka sani ba Allah ya ji malam lawal abbakar wata rana yana masallaci da nan mai diguri rojo yana zaune ni ina bayansa ya sa wannan rigan mai kaman falmara faran nan nasa da yake yawan sa wa ya sa kafansa kasa haka yake sa kafansa da ya sa yana zaune ni ina bayansa ina zaune a bayansa sai wani ya zo yi masa tambaya amma ni ban ji tambayar da suka yi masa da ya masa ba sai ya ce a'a a'a ban sani ba ka je ka gaya musu kafire <laughs> shikenan sai ya shiru ya gyara zamansa ya ƙara cewa wani abu ba sai wancan ɗin ya tashi sai ya wuce kaga dai ba za bai yi fatawan ƙarya ba ko kuma bai yi abin da zai jawo masa matsala tsakaninsa da wa ubangijinsa ba to shi sa a nan manzon Allah sallallahu alaihi sai ya kame ya ce ku kyale ni akan abin da na kyale ku a kansa sai ce wa'iza a amartukum bi shay'in fa'tu minhu duk lokacin da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na umurce ku da wani abu ku zo da shi to ku zo da shi gwargwadon iko ya yi wallazina amanu taqullaha mastata'tum kaga ya yi wallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ai mastata'tum gwargwadon ikon da Allah ya baka na karfin imani a zuciya to ka kiyaye dokar Allah to shine manzo Allah ya ce gwargwadon iko da na baku umarni ku zo da shi wa idza nahaytukum an shay'in fad'uhu idan na hana ku daga aiwatar da wani abu to ku kyala wannan abin kan ku aiwatar da shi to wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon kamewa da aikin hajji ya zama wajibi a kanmu duk shekara kuma da mun gaza iya zuwa da shi haka ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce man istata'a ilaihi sabila to me ake nufi da sabilan anan wasu daga cikin malamai suka ce faqila masabilu me ake nufi da sabil anan hanya qal azzadu warra'ila ne buziri da abin hawa kamar yanzu ka ce kudin biyan aikin hajji kudin jirgi da kuma kudin da za ka sa a aljihu in ka je ba hannu ba ka hannu ƙwarya za ka yi ba ka koma kallon alama lahu kana bibiyan kadimul haramaini sharifaini inda ka ga ana rabon ganima ka je sabil ka ce za ka yi ha'a ba ta ma jiki a'a ya mana cewa kana da abin da za ka ci sabil ɗin shine in ka je aikin hajji ba ka buƙatan wato gajeruwan murya ko ka je kai ta bibiya kana neman banza a'a za ka ci abincinka za ka sha abin shanka za ka samu matsuguninka har ka gama to amma abin ka kai ci sai ka ga ɗan najeriya alhaji ne ga sabil ɗin shi ba yana da guzurinsa amma zai je ya ta shan fura ne da nono nono ma wanda ya expire in ya je share 15 ko masfala zai je ya ɗibi nonon da ya riga ya yi expire shi zai dinga sha ko kuma ya ce shi tuwo ko kuma ya ce a'a shi kaza a'a baya so ya kashe kuɗin ne saboda yana tunanin zai yi guziri zai tsewa wani kaza zai tsewa wani kaza zai tsewa wani kaza abin da ya kawo shi na ibada ba zai tsaya ya ci abinci mai kyau ya samu kwari a jikinsa da kumari da kuzarin da zai yi ibada ba a'a sai dai ka gan shi yana bibiya ya ce ma aishi ya fi san fura da nono kuma a najeriya karya ne ba shan fura da nono karya yake yi amma tun da ya zo aikin hajji zai ce ma aishi yanzu in ba fura da nono kaɗai ya sha ba ba zai iya cin wannan shinkafan da ba gishiri ba kaza ba kaza ba karya ne kawai guduri ne yake so ya yi ya siya wa wani kaza ya siya wa wani kaza ka tsaya ka ci abincinka ka yi lafiya sannan ka je ka ibada in ya yi rara abin da ya rara a ciki in kana da dama sai ka sai abin da kake so ka siya amma sai ka ga mutum ya haramta wa kansa jin daɗi da zai yi ibada da ya dace sannan kuma ya dawo a ta faɗa da shi a wajen kago saboda haka ya ce za a zalunce shi kuma ba da kuɗin da zai ɗau abin da ya ɗauka to abin da ya zo da ma'anarsa shine azzadu war rahila shine guziri da abin hawa wannan hadisi ne ingantacce wanda imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa da isnadi ingantacce a bisa sharaɗin imamu muslim haka imamu ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce daga abdullahi dan abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man arada al-hajja falyata'ajjal duk wanda yake so yayi aikin hajji to yayi gaggawa ya je yayi aikin hajji. kada yayi jinkiri saboda kila shekarar nan Allah ya maka buɗi na arziki sai ka ce a'a shekara mai zuwa ba lalle ne kuma buɗin arzikin shekara ta zagayo ya kasance tare da kai to kaga wannan damar da kake da shi yi amfani da shi saboda idan ya kubuce maka ba lallai bane shekarar ta zagayo kana da budin da zaka iya zuwa kuma aikin haji saboda ka in Allah ya maka budi ka gaggawa ka je kai idan ka sai ka yi wa ɗan uwanka ko iyayenka da suka riga ka gidan gaskiya ba zai yiwu babanka ya rasu bai taɓa yin aikin hajji ba ka ce kai za ka yi masa kuma ba ka yi ba dole sai ka fara yi wa kanka kafin kai wa mahaifinka wani sahabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallam ya ji shi yana cewa labbaik Allahumma shubrabata na amsa maka kiranka ya Allah ga ɗan uwana shubrama sai manzo Allah ya kalle shi ya ce man shubramata hazi man shubramata hadha wannan shubrama din wane ne shi da akhi sai ce ɗan uwana ne sai manzo Allah ce hal hajjata an nafsi ni dinnan da kake masa ka taba yi wa kanka sai ce a a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kayi wa kanka sa'annan kayi wa dan uwanka shubrama ka wanda bai taba yi ba ko da mahaifinka bai taba yi ba ya rasu ko kuma yana da rai amma ba yi da karfin da zai iya zuwa yi aikin haji dole sharaɗin sai ka yi wa kanka Abin za ka yi masa wannan shi ne sharadi saboda haka la halal wajib ba a fifita wani akan wajibin da Allah ya ɗaura maka yanzu kamar kai ne ka zo shiga ka yi shiga wato sahun farko sai babanka shi ma ya ɗan kuso kai ba za ka ce a da babana ne bari in janye shi ya shiga ba a ka riga ka shiga shi kenan wanda ya riga wani shiga shi kenan abin da yake wajibi ba ka fifita wani a kanka duk abin da Allah ya wajabta maka to ba za ka ce yanzu za ka fifita shi a kanka ba ne a'a kowa nafsi nafsi ne ba a fifita wani Na malaminka wala wani abin nan kowa a nan yana sauke nauyin da Allah ya ɗaura masa ne gwargwadon iko saboda haka ne Allah maɗaukaki yake cewa wanda ya samu dama ya yi wannan aikin hajjin sai Allah maɗaukaki ya ce wa man kafara wanda ya butulce wa ni'imar da Allah ya yi masa na ba shi ikon da zai iya zuwa aikin hajji ya ƙi fa inna Allah ghaniyun anil alamin to lallai Allah ya wadatu daga talikansa duk abin da bayi suka ƙi na wajibin da Allah ya ɗaura musu bai cutar da Allah da ɗai ba kai ne ka cutu da wannan abdullahi ɗan abbasin da ɗalibansa mujahid bin jabar sun ce ai wa man jahada da hajj duk wanda ya ƙi yadda da farilla na aikin hajji faqad kafara to wannan mutumin ya kafirci saboda wannan aya ma'anarta guda biyu ma'anarta ta farko shine aqrab wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin duk wanda ya kafirce ya kiyarda da wajibcin aikin haji to Allah ya wadatu daga talikansa shine yayi asara shine maganar da Abdullahi dan Abbas da Mujahid bin Jabar suka ce ai ana nufin wanda ya kiyarda da wajibcin aikin hajji to ya kafirta wallahu ghaniyun anhu Allah ya wadatu daga gare ta bi ma'ana in ya shi yayi asara Allah baya baya cutar da Allah da komai akan kin sa aikin hajji Imam Ibn Kathir yace وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ an. umar bin al-khattab al-abid ismaili ya rawaito daga umar dan khattab radiyallahu anhu qal yace man afaqa al-hajj falan duk wanda yake da dama da zai iya yin aikin hajji yake fa sawa'un alaihi yahudiyan mata au nasraniyan to wannan daidai ne ya mutu krista ko ya mutu ba yahudi mutumin da yake da kuɗin da zai iya yin aikin hajji ya ƙi to kada ya damu ya je ya mutu ba yahudansa ko ya mutu a matsayin krista dinsa wannan yana nuna girman aikin hajji imamu ibn kasir ya ce wa haza isnadun sahihun ila umar radiyallahu anhu wannan isnadi ne ingantacce zuwa ga sayyidina umar dan khattab kamar yadda abu nu'aym ya fitar da shi a cikin iliyatul auliya wa tabaqatul asfiya mujalladi na tara shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu ƙarƙashin wato maganar sayyidina umar ɗan khattab to yanzu allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa duk wanda ya butulci shine ma'anarta ta biyu wa man kafara duk wanda ya butulce wa ni'imar da allah ya yi masa na ya ba shi daman da zai iya yin aikin hajji fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin lallai Allah ya wadatu daga talikansa wanda suka samu daman da za su iya zuwa aikin hajji suka ki zuwa Allah baya bukatan komai naka na dukiya da ibadarka Allah baya bukata sai Allah madaukake ce kul ya ahlal kitab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira yahudawa da nasara yahudawan madina wanda suka farke da musu tsakaninsu da nasaran najiran su Allah yake magana da su anan saboda har yanzu akan jayayyar da suke yi akan musulunci wanda suka ce annabi ibrahim nasu ne yahudawa nasara ma suka ce annabi ibrahim nasu ne allah kuma ya karyata su ya ce shi dai ba ba yahude ba ne kuma shi ba ba nasari ba ne shi musulmi ne tsantsa bai taba zama sai daga cikin mushrikai ba sai allah ya ce kul ya ahlal kitab ai kul lahum ya rasulullah ka gaya musu ya ma'aikin allah ya ahlal kitab mutanen madina banu quraiba da banu qainuqa da banu nadir ɗaya kenan su kuma nasara nasaran najiran wanda su wajen ayari sittin suka zo daga najiran yaman suka shigo garin madina har abin nan ya barke tsakaninsu da juna har ma aka yi ɗan ƙure tsakaninsu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ya tunkari babbansa abdulmati ya ce mu yi tsinene ta mu tsinuwa tsakaninmu da juna in har ƙariya ne annabi isa ɗan maryam allah ne annabi isa ɗan maryam ba allah ba ne kuma ba ɗan allah ba ne bawa ne annabi ne kuma yana nan a cikin littafinku ya yi magana ta ni zan allah sallallahu alaihi wasallam in ba ku yadda ba to a yi alatsi ne wa mai ƙarya abdulmasih yake gaya wa sauran ya ce mm, mm. suka ce mu je mu yi inuwa ya ce wannan kun san wannan mutumin annabin Allah ne in muka kuskura muka yi wallahi za mu koma gidajenmu duk matanmu da 'ya'yanmu sun mutu saboda duk wanda ya yi tsinuwa tare da annabin Allah to zuriyarsa gabaki ɗaya suna wadi ba wanda za mu tadda daga mu shi kenan ba za mu tadda matanmu da 'ya'yanmu ba sai ce kawai mu ce masa eh mu dai ba mu yadda da kai ba muna kan addinin mu mu kuma ba za mu bi ka ba shi shikenan shine har suka ce to in dai akwai wanda za ka sa ka turo amintacce a cikinku ya bi mu zuwa yaman mun masa lamuni ba za mu cutar da shi ba in ya tallata ya samu karbuwa daidai amma mu dai da muka zo ba za mu ba shine ne sai manzo Allah ce to tunda kun ce ɗauko amintacce a cikinmu ga Abu Ubaida Amir bin Jarrah shine aminu hadhihi umma tashi ka bi su kuma Abu Ubaida Amir bin Jarrah ya bi su to shine Allah ya ce ya alal kitabi ya kuma abuta littafi yahudawa da nasara wanda ake magana da su lima takfuruna bi ayatillah don me yasa kuke wa ayoyi na ubangiji wa'annan ayoyin da suka bayyana gare ku a fili wallahu shahidun alama ta ta'malun kuma Allah mai shaida ne akan abin da kuke aiwatarwa na kin yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su fa wa'annan yahudawan guda uku na Madina dalilin da yasa suka yi hijira daga Sham suka zo Madina kenan saboda sun karanta a cikin at annabin karshe a Madina zai zauna bi sai suka yi hijira suka zo dalilin su in Allah ya tashi turo annabin karshe sai a same shi daga cikin su tunda su Yahudawa ne sha'abullahi mukhtar su zababbin ƴaƴan Allah ne su saboda haka dole ya zama a cikin su za a haifar da Allah kuma ya tashi gusar da tunaninsu da kwakwalwarsu shaibatul hamd kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka fi saninsa da Abdul Muttalib asali ai a Madina aka haife shi saboda baban shi Hashim shine Quraysh wanda ke kasuwanci rihlatai ash-shita'i was-sayf yana zuwa Yaman yana zuwa Sham to anan ne ya auri wata mata sai ta haifa mai ɗa namiji sai ya sa mai suna Shaybatul Hamd dalili saboda an haife shi da furfura yana jaririnsa sai sa mai suna mai furfura abin yabo shine shaibatul hamd wannan shine asalin sunansa shi kuma hashin zaman su hudu ne a wurin babansa shi hashin da muttalib da naufal baban warakata bin naufal sannan abdushams shi abdushams shine baban wato harf harb shine ya haifi abu sufiyan abu sufiyan ya haifi muawiya muawiya ya haifi yazi kaga suna da alaka da jini to shi shine yake harrafa da wasiqaya mahajjata da suke zuwa aikin hajji tun wannan lokacin shine yake ba su abinci ya ba su ruwa in sun zo yayi jigila irin wanda ake yin khadimul haramain sharifain a yau shi yake yin wannan aiki to sai hashim ya mutu da ya mutu ɗan uwansa muttalib sai ya je madina ya ce bari in ɗauko ɗan ɗan uwana da aka haifa masa a madina shaibatul hamd ya ce bari in dawo da shi makka ya zo ya ci gaba da aikin da babansa yake yi a makka shi ne shayar da mahajjata da kuma ciyar da su da ya je makka da ya je yasrib madina sai ya ɗauko shaibatul hamd to tafiya ta irin mutanen da shi yana gaba shi kuma shaibatul hamd yana bayansa shi mutsalib shi ne ke gaba to ya yi buɗu-buɗu da ƙura a jikinsa da mutane suka hango shaibatul hamd a bayan mutsalib sai suka ce haza abdul mutsalib wannan shi ne bawan mutsalib su a nasu zaton bawa ne ga mutsali sai wannan sunan ya danne sunan yankansa sai aka dinga kiransa da ne abdul mutsali yanzu duk wanda ka tambaye shi ne sunan kakan manzo Allah sai ya ce maka wa abdul mutsali ba sunan shi bane shi ba wannan ba sunansa bane sunan yankansa shaybatul hamd wannan siffar budu-budu da kura yayi masa wanda babban sa ya ɗauko shi daga yasrib sai mutanen makka suke zatonsa a matsayin bawa ne ga babbansa sai aka haɗa wannan sunan aka jingina masa sai wannan sunan ya danne asalin sunan yankansa sai kowa ya fi saninsa da ne abdul muttalib to kaga Allah ya ɗauke shi daga ina madina sai ya dawo da shi makka a makka ya yi rayuwa su kuma yahudawa suna nan suna ta gaya wa ausu da khazraj annabi zai zo cikinmu in ba ku yarda da shi ba za mu yaƙe ku za mu yaƙe ku kuma in mun yaƙe ku za mu kore ku a garin madina shine Allah ce wa kanu yastaftihu wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi kafin zuwa manzon Allah suna yi wa kafiran Aus da Khazraj buɗi cewa akwai wani annabin da zai zo shi sa suna zuwa hajji amina manzan Allah ya zo da shi da abbas yana tallata musu musulunci suka ce a ah, kai wannan ne annabin da yahudawa suke gaya mana cewa zai zo to bari mu yi sauri mu yi imani da shi kafin yahudawa su riga mu dalilin da ya sa aus da khazar suka musulunta kenan kuma su ma da suka koma suka gaya wa mutanen da suke tare da su cewa fa wannan annabin da yahuda suke faɗi ya riga ya bayyana a makka shi suka ce to ya dawo madina kaga dalilin zuwansa madina su kuma yahudawan bayan manzon Allah ya zo madina suka ga duk siffan da Allah ya ambata a cikin attaura na manzon Allah ɗaya daga cikinsu ya tambayi ɗan uwansa ya ce ya shi ɗin ya ce shi ne ya ce yaya ya ce al'adawa ila yawmin kiyama ya ce adawa tsakaninmu da shi har ranar tashin kiyama hasadan cewa ba shi su ba ne da ba yahude ne manzan Allah to shi kenan amma tunda ba ba yahude bane su ba su yarda da shi ba kuma ba za su yi imani da shi ba to shine Allah ya ce lima takfuruna bi ayatillah me yasa kuke kafircewa waɗannan ayoyi na Allah da ya bayyana gare ku wallahu shahidun ala ma ta'malun kuma Allah mai shaida ne akan abin da kuke aiwatarwa ku kun san cewa ƙarya kuke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne shi yasa lokacin da Abdullahi bin Salam ya musulunta kuma malami ne daga cikin malaman Yahudawa sai ya ce wa manzon Allah ya ce ya ce ka san Yahudawa butulu ne wato mutane ne na ƙarshe a butulci ya ce mutane na ba su san ni na musulunta ba amma ni zan ɓoye ka kira su ka tambaye su ni waye ya ce in ka kira su ka tambaye su ni waye za su faɗi falalata amma in suka tabbatar na yadda da kai za su ce ni ne mutumin banza a cikinsu shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ka Abdullahi bin Salam sai ya boye Allah ya kira su yake tambayan su me za ku faɗi dangane da abdullahi bin salam suka ce ai shi ya fi kowa falala a cikinmu mutumin kirki ne bawan Allah kaza ne suka dinga fito da manaqib nasa kawai suna gamawa sai manzo Allah ya ce in na gaya muku cewa ya yadda da ni fa suka ce karya ne ba zai yiwu ba sai kira shi sai fito sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle sai annabin Allah ne sai manzo Allah ce to me za ku ce sai suka ce babu mutumin banza a duniya irin sa? ba mu taba sanin cewa mutumin banza bane sai yanzu kaza kaza kaga wannan ita ce ɗabi'a ta Yahudawa Allah ce kuma ku kun san abin da kuke sai Allah ce kul ya ahlul kitab ka kara gaya musu taukidan kana kara jin kunnan Yahudawa kaga mutumin da ya san gaskiya ya kidin gaskiya irin wannan Allah yake dode kwakwalwarsa ya dode zuciyarsa Allah ce wa nuqallibu afilatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun zamu kife zukatansu da idanuwansu kamar yadda suka ƙi yin imani da shi tun farko sai mu ƙale su a timauce su tafi a haka saboda sun san gaskiya suka yin aiki da gaskiya to haka al'amarin ɗan adam yake tun mutumin da ya san gaskiya ya take gaskiyar Allah yana dode basirarsa Allah yana kulle zuciyarsa duk yanda kai da shi ba zai yi ba saboda me saboda san rai ya riga ya yi masa katutu sai Allah ya dode basirar Allah kada ka jarce mu da wannan musiba sai yace ce kul ya alal kitabi ka ce ya kuma ta littafi su duna an sabilillah kuma tunda ku kun yin imani da Allah da manzansa kun yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan me yasa kuke toshe tafarkin Allah mutane su gane saura a cikin ku wa'anda suke da rauni ba su da ilimi da kyau su duna an sabilillah man amana wanda ya yi imani kuma kuna ƙoƙarin toshe shi kada ya yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta buhuna ha'iwajen kuna neman karkatar da shi daga bin dokar Allah wa shuhada alhali ku masu shaida ne cewa manzan Allah manzo ne kuma addinin musulunci addinin Allah ne ƙur'anin nan ya shafe a taura ku kun san da haka ku masu shaida ne akan haka wama Allahu bi na amma ta ta'malun to sai Allah ce to ku sani Allah fa ba arabkane yake da abin da kuke yi na toshe muminai kuna hana sanin dokar Allah ba kwa so su imani da Allah subhanahu wata ba shi sa a ranar tashin alkiyama yau la yanfa'u malun wala banun ranan da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani a gaban Allah illa man aka Allah bi qalbin salim sai wanda ya zo gaban Allah da zuciya kubutacciya wacce babu shirka babu bid'a babu zalunci babu ƙeta babu duk wani abin da zai fusata ubangiji a cikinsa to wannan mutumin shine zai sami sauki tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala yana gargadi ga Yahudawa to kaga wannan shine gargadi a falatan wata ba'an Allah yana gargadi ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka san gaskiya kuma su aiki da shi kada su zama irin yahudawa wanda sun san gaskiya sun ki yin aiki da shi sai Allah madaukaki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani to yanzu kaga Allah ya gama gargaɗi da yahudawa to yanzu zai dawo kanmu ni da kai muminai ya ku waɗanda suka yi imani in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab in kun ce za ku yi biyayya ga wani yanki daga cikin yahudawa da nasara wanda aka ba su littafi yaruddukum ba'da imanikum kafirina za su mai da ku bayan imani ku zama kafirai kamar yadda Allah ce wadda kafirun min alil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran sai Allah ce ne hasadan min indi anfusihim Allah ce wadda kafirun min alil kitabi da yawa daga cikin kristoci da yahudawa suna son law yarudunakum min ba'di imanikum da za su iya mai da ku bayan kun zama musulmai su mai da ku kiristoci irinsu ko yahudawa irinsu su mai da ku ka kaga kenan sai nuna yahudancin kafirci sannan kiristancin ma ne kafirci ne tunda Allah ya ce min ba'di imanikum kafirin bayan imanin ku ka kaga ya nuna ce kafircin ne suke wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu ta yaya za ku kafirce wa Allah alhali ana karanto muku ayoyin Allah shine alqur'ani wa fikum rasul kuma a cikin ku ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine hadithi wanda Imam Tabarani ya fitar a cikin mu'jaminsa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ayyul na a'jabu ilaykum imanan yana tambayan sahabbanta a cikin mu'mine wane ne imanin sa yake burge ku qalu mala'ika sai safai suka ce mala'iku qala sai manzon Allah ya ce wa kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim ta ya mala'iku mala'iku ba za su zama masu karfin imani ba alhali suna kusa da Allah sai dole su zama masu imani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zakarul anbiya suka ce to annabawa qala sai manzon Allah ya ce wa kaifa la yu'minun wal wahyu yanzilu alaihim ta yaya mabiyan annaba ba za su yi imani ba ga wahayi suna gani ai dole su yi imani saboda ga wani abu ne na zahiri suna gani qalu fa nahnu sai suka ce to mu mu sahabbai suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah ce wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azhurikum ta yaya ba za ku zama masu imani ba alhali ina nan da rai kuna gani na ga imani ga abubuwa da irin karfin imanin manzo Allah duk duniya babu mai irin sa to ai kuma za ku zama masu imani saboda tasirin kuma da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gani ina tare da ku qalu fa ayyun nasu a'jabu imanin. sai suka ce to wane ne imanin sa yafi bada mamaki to barka ji mu kenan manzo Allah ya bada labarin mu tun kafin mu zo qala qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna surqan yu'minuna biha bima fiha ne wasu mutane da za su zo bayanku za su tadda qur'ani kuma za su yi imani da shi da duk abin da ke cikin alkurani ka gani da kai kenan mu gashi ashe manzo zala ya bada labari akai ka da ni da kai cewa mu ne imanin mu abun mamaki saboda mu ba mu ga manzon Allah ba ba mu ga saukar da Qur'ani ba ba mu ga mala'ika Jibrilu ba amma sahabbai duk sun ga mala'ika Jibrilu kalma yana zuwa da siffan wani sahabi bi'yatul kalbi yana zuwa da siffan sa a gaban manzon Allah sai manzo Allah ya tambaye su dan waye sai suke ji ya tukar bi zai ce ba shi bane mala'ika jibril ne kaga ai sun ga mala'ika jibril ko kaga su ya kamata ce sun fi karfin imani to amma gashi manzo Allah ya ce mu ne imanin mu abun mamaki saboda mu ba mu ga manzon Allah ba ba mu ga saukar da Qur'ani ba amma mun yi imani da manzon Allah har muna fada akan in an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna lallai mu ma annabi ya san da mu kaga kenan ka buki kirji ka ce lallai ni manzon Allah ya san da ni babu tantama saboda ne sai baka ga Qur'ani ba baka ga manzan Allah ba amma kana burin ina ma da zaka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine Allah madaukaki ya faɗi wannan magana kan cewa kada ku kasance irin wa'annan me yasa ba za su zama masu imani ba wa antum tutla alaikum ayatullah wallahi ana karanto muku ayoyin Allah wa fikum rasulu a cikin ku ko akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa man ya'tasim illa. duk wanda ya yi ruko da Allah faqad ya ila siratin mustaqim tabbas wannan mutumin an shiryar da shi zuwa ga tafarki mai kake a hadisin ashabu sunan manzo Allah ce taraktu fikum ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا وفي رواية ما إن اعتصمتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض yace na bar muku abu guda biyu in dai kun yi ruko da su har abada ba za ku taɓa bata ba sai ce littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da qur'ani da sunna haka suke ba za su taba rabuwa ba har ranan da za a bujuro da ku wurin na shine alkausara ranar tashin alkiyama kaga haka suke kenan suna tafiya tare da juna haka raba daya da daya Allah ya sa mu dace wannan zamu da sa'aya saboda yanayin lokaci na'am na'am wa rahmatullahi wa barakatuh ne wannan tafiya assalamu alaikum akara mutum amma mutum biyu masu yake ta kai tsara kotu suna neman kotu sun kafin kuma a shiga kotu sun yi ce ya sake ta saki daya ya kuma aika ma kotu wannan mataki da ya dauka daga baya kuma ya ce ya mai zata sai take ce mai tsari ga ainihin ba tare da ya sani ga da shi da wani wasu da sauransu e eh, inda ya tabbata cewa ya sake ta kafin ranar da alƙali ya ajiye za a yi kulli ta safi saki daya kuma ba na tsammanin shi kansa alkalin zai ce a yi kulli bayan mijin ya aiko mata da saki cewa ya riga ya sake ta kuma daman ai miji shi yake da haƙƙi ya ce ya dawo da matarsa wa a ahaqqu bi raddihinna fi dalika in aradu islaha Allah ya ce miji shi yake da hurumin ya ce ya dawo da matarsa in dai sulhu ake nema kai uba da ke uwa ba ku da ba hurumin ku bane misali miji ya ce ya saki sai ce ya dawo da ita ku ce bai isa ba kai ne baka isa ba babanta ke ce baki isa ba mamanta amma shi ne ya isa cika kuwa cikakken isa ɗari bisa ɗari saboda hannunsa hukuncin yake in kuka ki to kun jefa ɗanku wuta balbal kuma kun jefa kanku kuma wuta balbal haka karatun yake saboda kun shiga haƙƙinsa in kuka sa sai wani aure to auren fa ba aure bane shi mijin da zai aure ta in ya san akwai wannan to kai ya neme ta in ya neme ta sai an kama shi an hukunta shi saboda ya yi aure kan aure saboda ya sani amma in bai sani ba in ya sadu da ita ya halatta saboda kudin sadakin da ya biya akan haka ba matsala bane amma laifin na kan baban da maman da ita kanta saboda haka ba hurumin ki bane ki ce ba ki sako ba kuma ba ki yadda ba in ba kya son zama da shi ne kwata-kwata sai ki ƙara mai da matsalar zuwa ga kotu alƙali ya dawo da shi ya ce to wannan matar ta ce ita ba ta so ta zauna da kai ne baki ɗaya a rayuwarta to sai a yi hulɗin da ya dace to hulɗin da ya dace shi ne sai a ce ki biya shi abin da zai auri wata sai ki biya shi shi kuma ya karba sai ya miki zaki guda ɗaya shi kenan an yi kulki. amma a yanda wannan bayani yake in kika je kika auri wani ki sani cewa hukuncin zina kike yi da wannan mutumin in shi ma ya san akwai wannan kes ɗin to shi ma zana ne da shi da wanda ya je obalan da hukuncin ku ɗaya za a zane ku in kun taɓa aure a jefin wannan shi kuma in alkali ya san da haka kuma ya yi hukuncin hul'i to ya nuna gaskiya alƙalin nan bisan abin da yake yi ba saboda ba zai yiwu a ce miji ya sake ta kuma a ce kuma an yi wani kul'i ba saboda ba a yin kul'i sai an yi yarjejeniya tsakanin wa miji da matar da shi kuma alƙalin a warware a yanka mai abin da zai bata sa'annan kuma in ya bashi in ta bashi shi kuma ya sake ta Allah ya sa mu dace shawara wani mataki ake ji idan mutum yana so ya fara tafi ko ya tafi matakan na da yawa shine ya zama na cewa ka yi karatun alkur'ani kasanta ka yi karatun larabci kasanta ilmomin da ake hadawa a wajen tafsiri ya zama na cewa kana da su dole kana buƙatar ilimin tarihi dole kana buƙatar ilimin hadisi dole kana buƙatar ilimin tauhidi dole kana buƙatar ilimin fikihu dole kana bukatan ilimin usulul fiqi kuma dole kana bukatan ilimin nahwu da sarfu da balaga da sauran ulumul ala da za su taimaka maka wajen sanin tafsiri sa'annan kuma kafin kai tafsiri ya zamana cewa ka bibiyi littattafan malaman tafsiri menene suka faɗi akan kowace aya ba wai kawai ka zo ka yi ba na baƙi in baka manda ba wato ka yi wato tafsiri da molanka ba a'a dole sai ka bu annan ka'idoji da kuma sanin yadda ake istinbabi ake fitar da hukunce-hukunce ba kawai za ka je ka haddace ka zo kana fassara wa mutane ba karshe ka zo ka jefa mutane cikin halaka kama wani malami ne yake gaya mana cewa ya bi wani mutumi wai yana tafsiri sai aka karanto wa da ka fahada sai ce ban fada ba kuma ba zan faɗi ba sai ce wa da ka ha'ilan wai shi a nashi iya tunanin aka ce wa waje da ka fahada na sami ka kuma na shiryar da kai shi ba zai iya cewa Allah ya samu manzo Allah batacce ba saboda iya sanin sa dalal bata ce kawai saboda haka sai ce bai bada ba kuma ba zai faki ba to kaga wannan kaga hawan kawara kenan yake ya ce wa tarakuka qa'ima wai sai kaga kuka a tsaye sambal to kaga ai wannan bala'i ne irin masu tafsirin tirmi din nan to kaga wannan barna suke Allah ka shirye da mu saboda haka ba a yin tafsiri da sarrai tun lokacin da ba ka yi saboda maganar Allah ce amana ce kana so ka gaya wa mutane wannan abin ne Allah ya wajabta muku ku kaɗaita shi ku bautata masa da shi to sai ka zo ka sa san ranka ka sa ra'ayinka ka sa siyasa a ciki to kai kuma kaga za ka shiga bala'i saboda yanzu sai da na abubakar ya ce ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuzilluni idza qultu fi fi kitabillahi ma la a'lamu ya ce wani sama ne za ta lullube ni da wani ƙasa ne za ta karɓe ni idan aka yi min tambaya akan littafin Allah na ba da amsa akan abin da ban sani ba amma yanzu ba kowa ma yawa Allah ka shirya da mu ya haɗa warqata bin nawfal ya haɗa dangantaka ne da manzan Allah bari fito ma da shajarar ka ganta da kyau Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babansa Abdullah kaga biyu kenan ko shi kuma babansa wa Abdul Muttalib to Abdul Muttalib din nan shine wanda na bada tarihin sa shi ba sunansa bane sunansa asali Shaybatul Hamd su kuma su hudu ne babansa ya haife su shine akwai Al-Muttalib sai Hashim wanda aka fi sani da Quraysh sai naufal shi ne baban warakata ne naufal ana ganewa wanda ya karanta a bible da ibrananci da larabci dalilin da sa na na khadija ta ɗauki manzan Allah ta kai shi wurinsa kenan saboda an san sa a matsayin malami Shi ne mutumin farko da ya nuna wa annabi Muhammad shi annabi ne shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a karan kansa bai san shi annabi bane sai da ya zo gaban kata bin naufal kata bin naufal ya ce kai ne annabin ƙarshe har ya ce ya laita ni fi hajaza ma, yukrijuka qaumuk yace ya ce ya kai tona da ina da kuruciya ta lokacin da mutanenka za su kore ka a garinka sai manzon Allah abin ya ba shi mamaki saboda ya san a Makka ana ce mai al'amin sai sai ya ce awa mukhrijiyahum ni dinnan za kore ni a Makka sai ya ce sai warkata ya ce mai lam ya'ti ahadun billadhi ji'ta bihi illa udiya wa ukhrija yace babu mutumin da zai rike sako irin naka sai an nuna masa kiyayya na innanaha kuma sai an kore shi shikenan bai dade ba sai warqata bin nawfal ya rasu Imam al-baihaqi a cikin dalailun nubuwa nasa ya rawaito da isnadi ingantacce lokacin da aka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa mi'raji ya faɗi magana biyu ya ga warakata bini naufal aljanna shi sa shaktale bin usaimin a cikin sharhin da yawa aqidatul wasitiyya da yazo yana bayani awwalu awwalu muslimin yace bai kamata a ce sai wato bai kamata a ce sayyidina abubakar bane farkon musulmi ya ce warakata bin naufal shi ne farkon musulmi saboda ai shi ya fara gaya wa manzan Allah shi ne annabin ƙarshe wanda manzan Allah a karan kansa bai san annabi ba ne kuma a wannan tsakankani sai warakata bin naufal ya mutu kuma ga manzan Allah ya ce ya gan shi a aljanna kaga ya nuna alul fasara ne shi amma ya yi imani da manzan Allah shi ne mutumin farko da ya nuna manzan Allah shi manzo ne to da manzala ya koma gida shine yayi burin ya ga mala'ika jibrilu a karo na biyu shine ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir kuma za Allah yana zuwa sai a kan dutse kaman yana so ya fado shine sai ya ga wannan mala'ikan da ya gani a kogon hira ya zo masa ya ce ya ayyuhal muddassir kaga sai da warakata bin nawfal ya nuna masa shi annabi ne sannan ya san shi annabi ne shine usaimin yake cewa to istidrakan akan maganan malaman tarihi da suke cewa farkon mumini shine sayyidina abubakar sai ce a sai dai ya zama warakata bin nawfal Shi ne farko saboda shi ne ya fara abin nan kuma ga hadisi ya nuna cewa manzo Allah ya gansa a cikin aljanna sai na biyun su shine Amr Luhai, Luhay shine mutumin da ya dauko gumaka daga Sham ya shigo da shi garin Ka'aba aka dinga bautan gunki daga cikin gunkin da ya kawo daga Sham shine Huban ya sa shi a cikin Ka'aba shi kuma Amr Luhai Luhay ana kallon sa a matsayin malami to wannan dalilin yasa da ya kawo sai suka yadda da shi suka bautawa wa'annan gumakan manza Allah ya ce ya ganshi ukhrija min duburihi ma'ihi yaduru biha fil an fitar masa da hanjinsa ta duburarsa yana zagayawa a cikin wutan jahannama kaga kenan kaga shi ma'alul fatara ne amma kuma ga manza Allah ya ce dan wutari Allah ya sa mu dace wanda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara ba a cikin firdausin ba'ala shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah ya tausasa zakatan su ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu ya Allah muna roƙonka ka kame hannayen su kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka bamu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba ɗan uwanmu da suke a kowane yanki a wannan ƙasa tamu a arewa da muke cikin wannan jarabawa na kashe-kashe da ake kashe 'yan uwanmu musulmi duk inda suke ya Allah muna roƙonka waɗanda suka mutu a cikin suka karɓi shahadarsu wanda kuma suka ji rauni ya Allah ka ba su lafiya wanda suke ɗaukan ɗawainiyan bandits da kidnappers a wannan yanki namu Allah ka fi mu sanin su in masu shiryuwa ne ya Allah ka shiryar da su in kuma ba za su shiryu ba ya Allah muna roƙonka ka yi mana maganinsu da abin da ya dace da su mu kuma muna roƙonka ka kare mu daga fitinan da sharrin ka haramta haɗuwarsu da mu har abada mu ma ka haramta haɗuwarmu da su har abada ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su a cikin mu da suka ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu ya Allah kai musu buɗi ta inda ba taɓa tsammani ba ya Allah mu kuma muna roƙon ka yadda yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauɗa wani da shi mu taimaka wa addininmu mu taimaka wa uwanmu mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su a cikinmu da 'yaya kangararru maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka makanta musu rai mu kuma muna roƙonka ka azurta musu da na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah samarinmu ku azabta su da aure su ma ka sa su zama masu kulawa da iyalansu mata su ma 'ya'yanmu mata ka azabta su da maza na gari kuma ka sa su zama masu kyautatawa ga mazajensu wanda suke bukatan ƙari da biyu Allah ka musu ka ba su ikon ƙari wanda suke bukatan na uku ka ba su wanda suke bukatan na hudu ka ba su wanda suke da hudu ka ƙara musu da haƙuri da juriya da zamantakewa na aure ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina musu gida a aljanna ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma ka yi mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya mana roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk